wallahi maganin nan da ka sha sai dai in na doki ne saboda ka min abin da babu namijin da ya taɓa min irin sa a rayuwata. <laughs> um, ina so ki sani <laughs> yes alhamdulillah na cuta maganin kuma da ke cewa na doki ne shin ko manta da cewar doki da namiji, jarumi kusan karfinsu ɗaya. Mugu kawai, ni bari na tashi na shirya ka kai ni gida. <laughs> Eh, yi so riki shirya an kai ki. <laughs> Tunda dai cika baki ya ƙare. Cika baki, cika baki. <laughs> Wallahi maganin nan da ka sha sai dai in na doki ne. Saboda ka yi min abin da babu namijin da ya taɓa min irinsa a rayuwata. um, ina so ki sani <laughs> yes alhamdulillah na curcuta maganin kuma da ke cewa na doki ne shinkokin manta da cewar doki da namanci jarumi kusan karfinsu daya mugu kawai ni bari na tashi na shirya ka kai ni gida <laughs> eh yi sauri ki shirya an kai ki <laughs> tunda dai cika baki ya kare cika baki cika baki mutanen banza masu lalata tarbiyya yanzu a hakan tarbiyya kuke koyawa to mu ne daidai da ku idan ba za ku bari mu ma ba za mu bari ba mutanen banza mutanen wofi ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku a neman kuɗi ya dawo hauka inna lillahi wai yanzu wannan abin kuna nufin kawai dan kuɗi kuka yi shi kawai ku yi aktin a biya ku kuna nufin haka gaskiya da gaskiyar magana kun yi kuskure wallahi bari fara da ke ke da kike mace <clears throat> da rayuwar ki yar kalilan ce ba wata da yawa ba kin zo kin wani baje akan katifa aka baki wannan script in kika karanta kuma kika ga zaki iya yin shi a matsayin ki na ya mace wanda zaki zaki yi aure zaki haifu yanzu wannan bidiyon yanzu wannan bidiyon ki aure ki haifu danki ya kalla me zaki ce mishi ko kuma yanzu wannan bidiyon iyayenki waɗanda suka haife ki su kalla ai abun kunya ne ko kuma mahaifinki ya kalla ko kuma yan uwanki ke ko ba yan uwanki ba fa wannan bidiyon ni dai kan na rantse da darajar manzan Allah na rantse da girman Allah wallahi tallahi ko miliyoyin kuɗi za a bani idan na bani kada Allah idan na yi shi kada Allah ya bani abin da nake nema duniya da lahira na rantse da darajar manzon Allah ko da miliyoyin kuɗi za a bani ba zan taɓa iya hawa kan wannan bidiyon in yi wannan bidiyon ba